horar da tawagan 'yan wasan Super eagle da ke tarayyar Nigeria Ghana Draw ya fi da jadawalin jerin sunayen 'yan wasan da za su fafata a wasan da Najeriya za ta yi tsakaninta da kasar afirka ta kudu a can johannesburg na neman cancantar shiga gasar cin kofin nahiyar afirka da za a yi 2019 a kasar kamaru sai dai wannan karan ma babu sunan jagoran 'yan wasan wato michael obi cikin jerin sunayen 'yan wasa 23 da kocin ya fitar inda wasu ke ganin hakan wata alama ce na shirin kawo ƙarshen wasan obi a wasan ƙasa da ƙasa michael Obi wadda tsohon dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ne wadda yanzu haka yake taka leda wa wata kungiya a can kasar Sin bai samu damar shiga wasanni da Najeriya suka fafata ba har guda biyu musamman a wasannin da suka buga na neman tikitin shiga gasar cin kofin na nahiyar a afirka wanda aka yi a najeriya inda ta doke libya da kwallo hudu da biyu a karawa ta farko a karawarsu ta biyu kuwa najeriya ta doke ta da kwallo uku da biyu a waje a wasan da Najeriya za ta fafata da bafana bafana na kasar Afirka ta kudu ya kasance manyan 'yan wasa guda uku ba za su damu damar bugawa ba wato victor moses wadda ya ajiye takalman taka wasansa na ƙasa da ƙasa da kuma michael obi wanda ba a kira shi ba sai kuma wilfred indidi wanda yake fuskantar dakatarwa sakamakon katin gargadi da yake da shi har guda biyu jerin sunayen da kocin ganar roy ya fi sun hada da masu tsaron raga wato daniel akpevia na kungiyar kwallon kafa ta chifa united da ke can afirka ta kudu akwai ike ciko ezenwa na kungiyar kwallon kafa ta Eyimba a Najeriya sai Francis Ozoho daga club din Echena da ke can Spain. sauran kuwa masu tsaron baya ne wanda suka hada da ola aina daga turin na kasar italy sai kuma semi ajayi daga kungiyar kwallon kafa ta retardon da ke can kasar ingila akwai adele ani kaye daga kungiyar kwallon kafa ta fan uba a nigeria akwai leon balogun daga brighton and albio da ke can kasar ingila jamilu colin shi ma yana cikin wanda kungiyar ke kungiyar kwallon kafa ta fadon sai kuma william econ trust wanda yake kungiyar kwallon kafa ta udinese akwai brian edua daga kungiyar kwallon kafa ta locomotive moscow da can kasar rasha akwai kennedy omeruwa na kungiyar kwallon kafa ta leganes a can kasar spain a bangaren 'yan wasan tsakiya kuwa akwai mikel agu daga kungiyar kwallon kafa ta victoria setuba da ke kasar portugal akwai itebo daga kungiyar kwallon kafa ta stock city sai john ogu daga haful biya sheba na kasar israel daga bangaren masu jefa kwallo a raga kuwa ya kunshi samuel okechukwu daga kungiyar kwallon kafa ta Villarreal na kasar Spain sai kuma Odion Igalo na kungiyar kwallon kafa ta Yataya da ke can kasar Sin akwai Kelechi Iheanacho na Leicester City da Alex Obi dan kwallon Arsenal sai Samuel Kalu daga kungiyar kwallon kafa ta Bordeaux na kasar Faransa Ahmed Musa mai taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Al Nassr kasar Saudi Arabia yana ciki sai Victor Osimhen wanda yake kungiyar kwallon kafa ta Chilori da ke can kasar Belgium akwai moses simon daga kungiyar kwallon kafa ta levante na kasar spain sai isaac succeed daga kungiyar kwallon kafa ta watford da ke kasar ingila wayannan wasan za a buga ne a cikin watan nuwamba mai zuwa a can johannesburg babban birnin afirka ta kudu iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya